wato eh, islamin ne nihayatul zalimin wanda yau za mu tashi nan ba ta 28 akmakallahu azza wa jalla wato kamar a ce Allah ya rusa mutum ko ya kwankwatse shi ko ya kashe shi dai abdullahi bin kumai'a wasu suka ce kami'a wasu suka ce kumai'a wasu sunan shi dai gashi nan shi wannan mutum wani mugun mutum ne shi ma kamar yadda aka yi maganar na jiya cewa wanda ya magana ubay bin khalaf kenan ko wanda ya ce shi da kanshi ya ce wallahi ya rantse manzon Allah ko tofi ya masa saya mutu to shi kuma wannan ibnu qami'a ko abdullahi bin qumai'a a ta'rifuna na hadal kun san wannan sunan aka ce innahu min ada'illahi wa rasulihi shi wannan mutum yana daga cikin makiya Allah kuma makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son Allah baya son manzon Allah walahu qissatun ma'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati uhud shi ma yana da abun labari yana da labarin da aka bayar wato da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin uhud qala ibnu hajar ibnu hajar yace wa majmu'u ma dhukira ay ma dhakara al akhbar wato dunkulallen abin da labari ya zo abin da aka ba da labari annahu shujja wajhuhu wa kusurat ruba'iyyatuhu wa jurihat wajnatuhu wa shafatuhu as-sufli min batiniha wa waha mankibahu min darbati ibnu qumai'a ko ibnu qumai'a ne gashi nan qumai'a aka ce abinda aka ruwaito tarihi ya rubuto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rotsa shi an fasa masa fuska wato an ji masa an rotsa shi a fuska wa kusrat rubaiyatuhu sannan an karya masa haƙora na fiƙa na can guda hudu na can gefen biyu nan biyu wa na tuhu sannan an ji masa ciwo a kunci nan fuska kenan wa shafatuhu a asufli sannan ba haka na an fasa masa leɓe ta ciki an ji masa duka sosai an ji masa ta ciki wa haman kibahu sannan aka ji masa rauni a kafaɗa ma amma an mai duka duka waɗannan doke-doke da raunin nan da kuka ji wanda ya yi shi shine ibnu kumaya shi ya manzon Allah wannan duka wannan ai kaga shine muntahal musiba wanda aka ce shi a wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya to ya Allah zai yi da mutanen da suka rotsa manzansu shi ko wannan ba rotsin kaɗai ba ya yi a fuska ya yi a ka ya yi a duk ko ina ma dai irin wannan ne sai a ce ya yi manzon Allah ligis ko ta ina ya dudduki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da hakora aka cire wanda kaga aka karya mace hakori an masa rauni a fuska an fasa masa baki ta leɓe ta ƙasa ga duka wajen kafaɗa duk wanda ya yi shi wannan wanda ibnu hisham shi ko ibnu hisham wurin ma ko daɗi babu min hadith abi sa'id al-khudri daga hadisin abu sa'id al-khudri yace anna abdullah bin kumai'a shi wannan jarahahu wa ko fi wajnatihi فدخلت حلقتان من حلق المغفر في fi صلى الله عليه وسلم an ce shi wannan ibnu kumai'a ya jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni a kunci a nan kuma to a fuska kunci abin nan ba yana sanye da wannan kwalkwalin na yaƙi aka ce fa ilqatani aka samu wasu karfe guda biyu suka shige wa manzon Allah a wannan wurin min hilaqil maghfar daga wannan karfen kwalkwali da ake sawa kamar wannan garkuwa da ake sa ta bisa kai kwalkwali dai suke ce masa fi wajnatihi ya ji masa a fuska sallallahu alaihi wasallam qala abdurrahman bin zaid an jabir أن الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهد فجرحه في وجهه أي أنه كو cewa su wato shi wannan abun nan ba an jabir annal ladhi rama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udin wajarahu fi wajhihi wato shine wannan shi dai wannan mutum shine wanda ya jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefi manzon Allah a yakin Uhud yayi masa rauni a fuska kuma ku je da ya ce da ya je homa manzon Allah abin sai ya ce khudha minni wa ana ibnu kumaiya? ya ce karbi daga wurina ga sako nan daga ibnu abi kumaiya. wato gama a mutum ya ce ne kaga wannan hadda izgili ya ɗauko abin duka ko ya ɗauko abin jifa ya jefi manzon Allah ya ce rike ga shi nan daga wurina yana ji da kanshi shi ibnu kumaiya. faƙala akmaka Allah ya ce to Allah ko ya kashe ko Allah ya rusa ka kai Allah ya gaje-gaje da kai ya yi wutsu-wutsu da kai shine akma kuma yadda za ku ga yadda kuma haka din aka yi hawa mazu Allah ya faɗi magana fan sarrafa ila ahlihi nan ya jima manzon Allah rauni ko a wannan yaƙi aka jima manzon Allah sai da aka goye manzon Allah fa a wannan yaƙin saboda jini na ta zuba ko ina ya kasa tafiya in ya tashi jini sai ya ɗaukai kawai zai faɗi sai da aka goya shi aka je aka hau kan dutsen uhudu kuma an hau dutsen uhudu din suka tashi suka ƙara magana shi ana maganan cewa ina wanda suke tare da annabi suka ce annabi ya mutu ina sayyidina abubakar ina umar aka ce duk mutu Ha umar ya kasa yin haƙuri ya ce ina aka ma aka allahu muna nan ba mu mutu ba wani haka waɗannan abubuwa wato cewa aka yi kullu adawatin yurja izalatuha illa man adaka fid dini duk wata gaba duk yadda mutum zai gaba da kai ana fatan wannan gaban ta tsaya wata rana amma kaga wanda ke gaba da kai saboda addini har abada sai dai ko in ka bai addinin ka dawo irin nashi sannan zai rika abin nan ba yadda za a yi a shirya addinin ka daban ko an yi wani zama to zaman doya da manja ake yi zaman doya da manja inda ka san zaman doya da manja ya yake manja a sama ko yauwa wannan kan ai ka sani dole ka san wannan ba shi ku ci doya ce doya na sama doya wajja na sama ko doya na ƙasa sai dangwalowa inda dole ya san wannan zikiri kaga da yake abinci ne yau har da wani aka yi da ido alamar ya sani kenan zai zama doya da wajja sauri da ma mun sani da dan bar muka tambaya mm, shi kaga shi ne zai mana da maldamar tun da ba zaman biski aka ce ba yanzu ka san zaman doya da manja man borno ko na kun haɗu ne kaji ne a shekar rawa da ka tambaye ka tab Allah ya kiyaye waraka wala ina wala zani gafa bayas ɗinka na kwaba <laughs> kana zaune kana zaune kana ji wala zani ga mataimakin ka na zo a wannan kuma ɗazu daga jamani aka ce a gaida shi kaji shi daga gashi ne na kwama masa aiki shi wani kullum zai shigo ya ce a gaida a gaida daga jamani yanzu ɗazu ɗazu daga mai magariba daga jamani ya ce ya ce a gaida a gaida ɗan borno a gaida malam sani a gaida shugaban masu hakuri ka ɗan borno ne yana kwama aiki an ce mai zaman doya da manja wai su ne za su tafi tare sosai su tafi tare sosai da doya da manja a za su tafi tare sosai wato za a haɗe su kawai sai su biya tare na maro alamar yawa na maro o shi ne za su tafi sosai ya gada dangwala kawai sai a haɗe na maro za su tafi sosai ko su tare su da doya da manjan da an haɗe shi kenan <laughs> to to amma abin da ake so ka lura dan barno idan aka ɗauki manja aka zuba ma doya in dai doya ce to ya kashi sama da ka buɗe doyan ciki zaka ganta fari sol ai bai huda ya shiga ciki ba ka lura bai juta ba fate za a gina a yi gina da ina ta waje <laughs> alawar Eh, wani fulani eh, eh, lalle gaskiya fulani dole su yi waka da dan borno ta eh haka ba da wuta sosai sai kawai ya shiga ciki ko ta ina an gama ma yawwa sai baki to a shi ke da dada da wani aka abin nan ne kaga wani aka ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kuma wannan ce wadda alladhina kafaru law takfuruna fayakununa sawa'a fatakununa sawa'a su waɗanda su kafirta kullun haka suke so da za ku yi kafircin ma ku dawo ku zama daidai su haka suke so to abun nan ba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da kiristo ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka zo ka bi aƙidarsu kai yahudu ko a duniyance ma ba ma a addini ba idan ka diba ka kalli kamar makayidi wannan makayidul yahud a ciki ana maganan na abin nan su aka ce duk wanda suke shiga kungiyar yahudu in dai ba ba yahude ba ne to ko sun je taro nasu na duniya wanda duk ba ba yahude ba bai shiga can cikin asalin inda ake taron shi sai dai aje su a wani wuri a matsayin yan tsaki ne su a jiyo abin da ake so a gaya masu a ɗauko a zo a ba su umarni kawai su taso su dawo gida su ce sun je taro sun dawo amma ba su iya shiga cikin asalin inda uwan masoniyar take inda wannan tambarin yake ba su iya kaiwa wurin ba su isa ba duk wanda ba ba yahudi ba in an je wannan taron nasu na yahudu na wannan primason da suke zuwa aka je wannan taron na yahudu to shi bai isa ya shiga cikin wannan asalin abin ba kuma dama sharuɗan ka shiga ma wurin sai sun gaya ma sharuɗa ce duk wanda zai shiga wannan kungiya ita wannan kungiyar ta fi karfin kowa ta fi karfin addini ba ka zuwa in kana ciki ka ce wai kai addininka ya ce kada a yi ya fi karfin ƙasarka ba ka cewa ƙasarka ta ce kada a yi ya fi karfin ta inda ka fito jikinka jinsinka na ɗan adam ka ce wannan abin ya saba ma ka'idar ɗan adam kai ba za ka yi ba ta dalilin wannan sannan kuma baka isa ba in wani abu ya taso in ba su suka sa ka ba kai kuma kai magana shi yasa za ku ga wanda ke abin nan ba a yi ta abu a ƙasa mutum yana gani kuma yana da iko amma ba zai magana ba to wacce can ba ta ce fa su yi magana ba sannan su ce ba a faɗin kuma sirrinsu in kuma ka faɗi sirrinsu ko kuma ka saɓa ma wannan ɗaya daga ciki to zo mu je ka ga bari a nuna ma yanda ake ake ake ma wanda suka karya sirri sai a nuna masa inda ake gasa mutane ana ci wasu ma na lasar baki kafa kawo kansu sun saba suna so su ci na san ba za ku yadda ba amma wallahi haka yake yana nan cikin makayidul yahud don haka mutum sai ya bace kawai daga nan ka rasa inda ya ina ya tafi ina aka tafi ina aka tafi baka san inda ya ba ya je can an cinye shi gasa mutane suke suna ci wallahi gasa mutane suke last wasu suna lasa za ka ga a ce ma dan Borno in ka faɗi nan kaga yadda ga wani can an gasa baka taba ji ba ko to yau kaji kadiba cikin wancan littafin ɗayan da nake gaya maku nan dammirul islam wa abidu ahlahu mai littafin da ya sato littafin da ya zo yi wannan rubutun asalinsa kama su aka yi aka kai su wani wuri inda ake gasa mutane karnuka na cinyewa aka kai su wurin da aka kai shi aka shi sai da aka sa shi kurkuku ya ce akwai wani kurkuku a ethiopia a yanzu din nan idan suka sa mutum cikin kurkukun nan farko sai an sa ka daina gani kuma ka daina tafiya da kafa biyu domin za su daure ka ne a daure kuma cikin duhu sosai da za a fito da kai ka daina gani kuma sai dai ka rarrafe dan an riga an daure ka baka iya yanzu baka iya miƙe baya idan aka sa mutum cikin duhu a yanzu dinnan da kake gani ba kai hasken ka ce kamar yanzu aka sa ka Allah sauƙaƙe aka sa ka cikin duhu idan kai wata shida baka ganin hasken rana kuma kana duke in ka fito ba za ka iya tashi tsaye ba dukewa za ka yi ba za ka ƙara miƙa tsaye ba wannan hasken ranar da kake gani muna sha babban kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake cewa sakhar na hal wannan da rana wal qamara duka musakharatun an hore mana su aiki suke mana da kake ganin rana da wata nan suna tafiya akwai aikin da Allah ya sa suka mana muna ta amfana da shi amma ba ma ganewa ne ana sa mutum cikin duhu ya watanni ya abun nan ba zai daina gani zai daina gani baka ga jiya da ran nan da ake hira da wani ginshiki ba shi ma ya ce da aka sashi kurkuku aka zo bai ga ya ce cikin duhu yake zama da aka ha ya ce nan wuri da ko wasu abubuwa ba asibitin duniyan da bai je ba yanzu a mai maganin su an gasa da dalilin wannan ce kuma da kafafun shi da hannun shi duk in ka ya bude yanzu duk konannu ne leda ake gasa a dinga dinga mai ya ce ba ka isa a bai ka makance saboda ba ka gani duhu cikin duhu ake aje ka to haka suke wa mutane na suka sa mutum cikin wannan duhu baya ganin hasken rana kuma yana daure a duke tun aka zo aka kwance shi aka tada shi ba zai iya tashi to shi wannan naka sa shi kurkuku sai aka dauka aka ce a kai shi ya je ya ga irin yanda ake ma mutane ake lallar ga mutane masu irin wannan ba aka kai shi wajen da aka ja ka daure su ga mutane na daddaure su ya ce an daura wani malami an daure shi kawai aka an gasa an daddaure su a cikin abin nan an gasa su amma bai mutu ba so daga wani kare a lokacin bai riga ya mutu ba ya ƙoƙo ne amma aka sako karnuka su zo su ci nama ya ce shi da aka zo da karen nan ya cauki malamin nan ya ji ya ce inna lillahi wa ya ashe da rai shi da ya sume da ya ga wannan shi ne sai ya sume kawai shi mai kallon sai ya sume to da ya sume sai aka ce dole a kai shi asibiti sai aka kai shi asibiti to da ya tuna wannan malamin ya ce inna sai ya zabura sai wani likita yana ta lura da shi har ya zo ya tambaye shi ya ce wata rana da ya gaba kuwa ce kai ko daga ina ka zo ya kwashi labari ya bashi ce mai kaji kaji kaji kaji kaji shi mai da'awa ne kaji yadda aka kaji yadda ga abin da ya gani sai ce to shi zai taimaka amma ba kada ya bari a gane dan ya gane kashe shi za a shi ma amma zai mai hanyar da zai gudu to shi ne mai sanadi da ya ga ji sauki zai iya gudu zai iya abun nan dinsa ya mai sanadin da ya gudu daga asibitin kajin da ya gudu ya koma ya wannan rubutu ya rubuta littafin ne ana ta gaya kuna ganin kamar wasa ba littafi bane na wasa asalin sato shi aka yi sirrin yahudu ne cewa suka yi dammirul islama wa abidu ahlahu ku rusa musulunci ku karar da mabiyan tunan shi kenan kuma a bangon littafin ana ta taba fitowa da shi kun gani zaka ga manya-manyan super powers su ne suka harbo kibiyoyinsu kowa ya harbo ta shiga kibiyar china nan ga kibiyar germany ga kibiyar america ga ta london ga ta france sun harbo gaba ɗaya sun nufi ka'aba da kibiyoyin kowace da tutar ƙasarta jikin kibiyarta kowace da tutar ƙasarta jikin kibiyarta ga sunan kuma sun harbo kibiyoyinsu kawai sun ce dammirul islamu wa abidu ahlahu to haka suka ce suna haka ba wannan abin ba zai kare ba kaga shine shi ce ga yadda aka yi ga yadda aka bashi labari yana na cikin abun nan ban cikin littafin to haka can wajen yahudu suke wanda suka gayyata taro za su gaya mai wanda ya shiga kungiyar za a gaya mai cewa ita wannan kungiya ba a zowa wani abu ta ce a yi ka ce wai kai addinin ka ya ce ko ƙasarka ko wani wane nan ka ko wani wa duk gaba ɗaya tana gaba da kowa tana gaba da komi tana gaba da abin nan ɗin kowa Na haka ita ce first kafin kai tunanin wani abu ko menene abun na ko babanka da mamanka wannan in dai suka ci karo da wannan ƙungiyar to ƙungiyar nan ita ce farko komi da ka sani shine na biyu in kuma kaƙi za ka mutu kuma za a gasa ka cinye mu tsaya nan ba za ku yadda ba ma kada kawai ci wahala <laughs> amma dai fa sai na rubuce a littafi da ka duba cikin makaidul yahud za ka gani babi ne na musamman da ya yi yana cewa yahudu sun riga sun yi ma duniya wani irin abin da baya da za a yi da su ba wanda zai iya maganin yahudu sai dai Allah tabaraka ta'ala amma wani ya taso yanzu ya ce wai yahudu wai a karar da yahudu ina yahudu ba za su karu sai dai kiyama ta karar da su baya da za a yi da su kuma sun riga sun fi karfin duniya ba yadda za a yi da su a yanzu dai to ba mu sani ba nan gaba idan Allah tabaraka ta'ala ya dawo da khilafar musulunci Wataƙila a raga-raga da su su koma wani wuri suna wani wuri ana wani wuri kuma ana ta musuluncin bayar da za su amma dai a ƙarar da su kwata-kwata ba zai yi ba sai dai kiyama ta ƙarar da su ya fito saboda haka wannan na bi kace dan barno na a ni ban ji abin da kace ba yanzu ta ai hitilan ma da kake gani karya ne wani abin wani abun ba ƙarya ne yahudu sun shirya wannan ne su ragargaza duniya a matsayin kuma su ce su aka cuta su aka zalunta saboda haka hitler ya zo ya faɗa da su ya ragargaza wasu abin da suka faɗi ƙarya ne bai faru ba ma so suka yi duniya ta sympathizing su ci tausayinsu a ce ai hitler ya zo gaba ɗaya ba dama kira aka yi taro a ji a ji mai ba ai to taron duniya da aka yi abin nan ɗin da aka yi abin nan ba wannan yakin da aka yi wasu abin da aka yi ƙara su suka yi saboda su fito su jima mutane su ce ɗaukar fansa suke yi kawai amma wasu abin ma ba su faru ba kuma shi kan shi tilan wane ne ma shi ma baba yahudan bane suka ɗauko suka naɗa kuma cikin abin nan mashi kamar ka san a fim yanzu idan za a yi fim idan suka gana ma ba dukansu ne tura sai su fito su ce waɗancan yahudu ne waɗannan kuma Amerika ce take faɗa da yahudu ko su ce waɗannan Jamani ne kuma tura na faɗa da jamani ai ta faɗa kai ma haka zaɓi waɗanda kake so a danne a cikin fim duk su kaɗai ne irin su ɗaya duk su ne 'yan gida ɗaya ne suke faɗa don kai kallo kawai to kamar wancan shi ma haka aka yi hitler ba ba ba ba abun nan bane ba dan abu dan bai hude ne shi ma to na ehe yawwa shine fa ba da ke nike ba ba da ke nike ba aka kai ta ce da ke nike kaje da ya ce ma bela da fara fasara wa dan murno ka san jan baki yake shi kuma kaga can ma ya ja abin shi baki yake ja a qur'ani ya zo ya ja baki ya zuwa ta ya ja baki <laughs> eh baka wasa da shi malamin kare ko uwa malamin mu ne kaje ya ja baki ya zuwa can ya ce wasan belbela kenan da fara ba baka ji ba ma shine na fassara ma cewa yi wannan shine wasan belbela da fara to belbela ce kuma baka sani ba ka ji tsiyar wace ce belbela mai fifike eh farisol ko <laughs> to to bai ci to ita da fara ya suke ita da fara eh sai ya kama sai dunkule ta ba ta ba haka take yi ba idan ga fara gabanta haka take yi tana haka da kai tana nuna ba da ke nike ba ba da ke nike ba ba da ke ni ita kamar ta wuce ba da ke ni ita haka da ke nike <laughs> eh kaje <laughs> da suke huta da su bela eh, da fara ke da eh zo fassara wa yara yara za fassara wasu wanda ya fi karfin inda shi za ban tambaye ba ma ina za tambaye inda wannan magana na addu'a Allah ba ta sa'a dabara take yi so take ta damke ta sosai yadda za ta ji daɗin haɗiya don kar ta gane cewa ita take kama to sai ta rika ɗaga kai tana wannan hakan tana nuna kamar ta wuce ta ita kuma sai ta saji jiki sosai tana ganin ita an wuce ta ba da ita ake ba sai bayan da ta wuce ta yi haka ta damke ta yadda za ta haɗiya cikin sauƙi za ta yi abin nan ba Allah ne ba su wannan hikima mhm. ka suke hikimansu kaji wala zani to ba mamaki kuma ta watakila da take Allah zane ya ce shi ya ɗauka ma addu'a take da take haka haka da kan nan <laughs> addu'a ne Allah ba sa'a ko to auren mumkin ta sau da aka ya ce manzon Allah khuzha wa ana ibn qami'a fa qala akmaka Allah qala fansarafa ila ahlihi yana gama jima manzon Allah ciwon nan waɗannan raununuka da ya koma gida yana ta murna cewa ya jima manzon Allah in ma bai kashe ba dai to ya yi mai rauni irin na makasa wanda ba mamakin ya koma gida daga nan ciwon raunin ya ƙarasa shi fakharaja ai ai kala a fakharaja ila ghanamihi ai fawafaha ala dhurwati jabalin daga nan kawai ya tafi bayan ya je ya aje kayan fadan shi yana ganin ya ci nasara sai ya ce bari ma ya tafi kawai garken shi inda dabbobin shi suke je ya duba ma dabbobin shi saboda yanzu an samu hankali ya kwanta wanda ya dame su a ganinsa yanzu an huta da shi an magama gama ko bai mutu ba an jikata shi yadda sai an daɗe ba ƙara jin labari ba saboda haka sai ya wuce garken dabbobin shi kawai ya tafi bari ya je ya murna a garken dabbobin shi ya ga abin shi sai ya samu dabbobin shi har sun hau kan tsauni sun hau dogon dutse a can sun riga sun hau ai wannan ala zarwati jabalin fa dakhala fiha fa shadda alaiha ya ko shiga ya nufi wurin fa shadda alaihi taisuha sai wani ɗan akuya dan bunsuru daga cikin abun nan din ya ko taso mai a wannan lokacin na hahu ya ko tunkure shi tana hatan ardahu min shahiqil jabali da ya tunkudai irin ya samu ya gwabza masa karo kamar da yadda sunan shi yake malam daga nan ya wuntsulo daga kan dutse ya gatsa gatsa ba annabi ya yi masa addu'a ba to haka haka fara faruwa wa fi tabarani a wata ruwayan min hadisi abi umama qala rama abdullahi bin kumai'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam shi wannan abdullahi bin kumai'a ya jefi manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka yi yakin uhudu fa shajja wajahahu ya kojiba manzon allah rauni wa kasar ruba'iyatahu ya karya masa haƙora fa qala khuzha wa ana ibnu kumai'a yace karba gashi nan shi dan kumai'a ne ya aiko da sako sakon da zai ji manzon allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه النبي yana yace yana goge jini a fuskar shi yana cewa malaka akmaka Allah me yasa me ka kai haka Allah ya kashe ka Allah ya ruguza ka kai ma fa sallallahu alaihi taisu taisa jabal sai Allah ya aiko masa da wani bunsu irin na kan dutsen nan malam falam yazal yantahu hatta qata'ahu qita'atan qita'atan bai gushe ba yana tunkurinsa yana binsa yana gabza masa ƙaho yana gabza masa ƙaho sai da ya gutsu-gutsu da shi ya raga-raga da shi intaha wannan wadhalika ta haƙira lishanihi wanti intiqaman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya yi haka ne nan a nuna shi ba kowa ba ne, ba ma da Allah zai faɗa ba ba ma da manzon Allah ba bunsuru mala aka sa bunsuru ya gaje-gaje da shi an ne alaman ba kowa kana ganin bunsuru da wasu ba su son shi ko a yi suna yanzu nan nan ko yanzu da ake layyar nan ka baka samu kuɗi ba suka ganka da bunsuru malam ko irin wanda ake yi can din nan ne katon nan wannan da naga ana zuwa da shi katon nan wani ha ana zuwa na a kalle wata rana saboda iya shege ma wata rana kai malam kasan nan malam akwai matsala lalle malam mutane wata rana fa da aka kawo wani bunsuru nan wajen kawai inda ake daure wannan nan wurin hawa malam sai suka yi ta cewa wai ustaz sunan shi wallahi ustaz suka ce ya ce wai ah, ustaz suka ce ustaz ustaz suke ce wai ustaz ne baka ji bane kai wala ali kake kada kai ba kusa da aka aje shi ba baka ji su dace ustaz ba wanda aka taba kawo nan ustaz suke ce wai ustaz sunan shi <laughs> Allah ya kiyaye wulakanta addini ne masu addini to amma ba a ce a shari'a ba a yi da shi ba amma saboda ɗabi'an mutane sun taso suna ganin shi yadda ba a son irin abin nan shi sai sa mutane har suna kyamar shi ma wata rana nan da muka yi magana da <laughs> muka zo karatu da muka ce inda aka ce wata ta ce ragon suna na ce muka karanta cikin wani littafi manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatul aulad a ciki yana magana sai ya ce idan mutum aka yi mai haihuwa sai yana da abin da zai mai shi jaririn nan ragon suna sai bai mai ba to wannan yaron idan ya je lahira ko an ba shi ceto ba zai ceci ba wannan ba alaka ta ɓaci bai ƙarfi akai magana cewa yana da mahimmanci mutum lokacin da Allah ya masa haihuwa yana da hali ya yanka rago yanka ma wannan abin din rago in kuma ba a yanka mai ba to shi in ya girma ya gano ba a yanka mai ba sai ya yanka ma kanshi saboda ba daidai ba ne to ko in baya da hali baban shi kaga baya da zai yi kuma imamu malik ya ce shi kawai zuwa sati uku ne idan aka samu satin farko ba a samu ba to sati na biyu ana kallo a sati na farko a sati na biyu ana kallon ranar haihuwa a ce to in ba a samu ba yanzu da ya kwana bakwai ba a samu ba sai a ce to radda ya kai sha hudu to shikenan idan ba a samu ba radda ya kai sati na uku a irin ranar sai ya ce shi ba a samu ba daga nan shikenan su ko sauran abun nan suka ce koyaushe aka samu kuma amma ba la'akari da ranar yanzu idan kenan kun an haifi ran Juma to aka samu ran litinin kawai a yanka aka samu ran ko yaushe ma aka samu kawai a yanka duk wannan ranakun an samu kawai ba matsala a yanka na in shi ne abin da nake so faɗi in baban shi ya ga dama zai mai ko bayan shekaru in ko su abin nan shi imamu malin ya wuce sati uku ya faɗi akan kowa amma su sauran malamai suka ce baban in ya samu koyaushe ne bayan nan ya yi in bai mai ba har shi yaron ya girma da kai shi ya taso yana da kuɗi sai ya yi abin shi da kai shi yanzu ba a mai ragon suna ba sai sai rago ya yanke kawai ya raba sadaka kuma ba kuskure ne mutane da suke cewa wai shi amma ba zai ci ba su ce sharaɗi sai dai shi ma ba zai ci kuma abin ba ba wannan ba ne aka ce ba a ci a aikin makka ne mutum in ya biya fidiya ba hadaya ba ya fidiya to shine baya ci wanda ya aski kwalkwata ta da mai sai ya aski saboda kwalkwata. to yanzu zai yanka rago ko wanda ya wuce abin nan ya wuce miƙaci kamar yanzu yadda wasu ke wuce miƙacin to wanda ya wuce miƙaci zai fi diya ne tunda ya wuce miƙaci yanzu ya dawo ya dawo ya abin nan ba sai ya yanka to wannan ba zai ci ba daga ciki saboda laifi ya yi amma wanda ya hadaya to ai makwafin layya take sai dai hadaya ta fi layya mutum ya je can ya yanke ya fi akan ya yanke anan to wanda zai je aikin maka gaba zai tsaya ne ya ce bari ya layya nan ma ko kuma ya aika a masa eh mutum yana da hali zai iya aiken wani ya ce ka sai a tanka yanka ma ya fi yawan da ya nan na eh ga banki ba sosai na mutum zai biya gaskiya kuma wani abin fashe ba a mutum ya yi ba ina ji nan nan na ce muku na ji wata na ce ta zo ta biya hadaya ne mutum da sai je da ya biya bankin nan sai sai a je can a yanke wa mutum kenan ka samu ka samu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika an yi mai a can sunna ne yin haka ne in kana da hali kai abu ne mai kyau mhm. Hmm? shi ne mutum ya yi laifi na ce wani wuri kake yi dai da nike magana to ita da fara faɗi ita laifi mutum ya yi kamar yanzu kai ne ka je arfa da aka zo mina aka dawo abin nan kai musdalifa sai kawai sai ka je ka malam sani sai kawai ka nannaɗa kanka cikin bargo kai ta share bacci ka ce sanyi aka buɗo ka koma aka buɗo ka ka koma cikin bargo to sai ka ba da rago ko da laifi ke eh, ci ne ka yi laifi ko kuma kanka ya yi ta ciwo wani abin da ya fito kwarkwata ka je can wajen wani ka dauko kaji kwarkwata ta dame ka cikin kai ko ina cizo ko ina cizo ka kai wannan kwarkwata ba ta barin ka sakat menene mafita kai aski a wannan lokacin to kuma lokacin aski bai yi ba sai kai aski ka aske gashin nan to da ka aske gashin nan ka yi laifi to za ka yi za ka za ka za ka za ka yi wa da fidiya ko kuma in babu kai azumin kwana uku a can ka dawo gida kai bakwai in kana da kuɗi ba mutane da suke da ruwa kana gani kuɗin rago a can nawa <laughs> wani wani wani wani wani ya ji ba zai gani dai azumin ba a hmm. to to ya fito yanzu kada mu koma kuma magana aiki haji to hadaya kuwa ita matsayin so kake kai takarrub kamar yadda inda nan gida kake za ka yi layya to a can kuma sai kai hadaya ita kai wannan kayan ke nama ne ba dan kai wani laifi ba kamar yadda kai layya a nan to wanda ya je aikin haji ya je can ya hadaya ya fi akan ya sayi rago ya bari nan ya ce a mashi udhiya a mai layya to amma in yana da iyalinsa a nan sai ya ban masu dan su su yi su amfana da nan a matsayi shi kuma ya je can ya hadaya ka gane to shi ne abin to kaga in kuma yana da hali ba sai ban masa wani ragon ba anan ya tafi can ya saya kuma can ma yayi da shi da su ya ce duk kamar yadda nan ma aka ce layya shi da su can ma sai ya ce hadayan shi da su duka su samu lada can ya fi lada ba za ko nafila ba da kai muka yi magana nafila ba wanda ya je can ya nafila raka'a biyu ana aka yi magana makaranta wanda ya nafila raka'a biyu a can a cikin harami makka ga shiga ka'aba misali ya zo ya tsalla raka biyu to kai da kake nan wurin kai ta yin raka'a goma sha biyu kullum kai raka'a goma sha biyu kullum kai raka'a goma sha biyu to sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da wata shida ɗari biyu da talatin da uku ne ma da wata shida sannan ka kamo wannan raka'a biyu nashi to ka gani nafila kuma to ya farilla shi kuma da yi da haka kaga to kuma balle kuma yan cikin ramadan ne ta ma kaga wani shi sai kuma ya je ba wannan abin ya kai shi ba wani sai ya je makan ma yanzu daga ranar arfan nan kawai sai ya ce alhajju arfa kawai da ya gama arfan nan sai ya koma mai jidda ya zaman shi duk sauran abin ba zai ba wasu kuma tsofaffin alhazai ne duk abin da aka ce ai sai su ce ai su sun taɓa sai su ki to me yasa kuka dawo tunda kun taɓa me yasa za ku ta dawowa to ku zaman ku gidan Najeriya amma sai su ko ce bai kai ka ku je masjidu quba sai ce shi so nawa je musu wallahi akwai da yawa tsofaffin alazanan da suke zuwa su je madina har su dawo ba su je masjidu quba ba sai su ce to so nawa suka je su sun riga sun je sun jejje sun jejje ba iyaka ba su iya kirga ko so nawa suka je to ka gani to a wurin mu kenan da mu muka ga abin wata ila amma su kam ta yi masu ba akwai ma wanda ya ce ladan mata na yin yawa don haka ka surka da zunubi so ai halaka ku suna da yawa wani ce ladan tana yin yawa ha ji a rasa abin biyan ka na haka dan saka da zunubi mu dai ba wannan mu dawo nan mu ji wannan la'anan nan shi ibnu qamiya umayya da haka da aka yi haka annabi yana yin wannan fasal aka turo wannan dan bunsuru ya zo ko ya gada da shi wannan tahqiran li sha'nihi wa intiqaman li nabihi dan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna shi ba kowa bane gashi nan bunsuru ne ma ya gaje-gaje da shi kuma wannan dan arama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai huraira radiyallahu anhu qala kuma wannan kun ga yana nuna mu'jizan manzon Allah dan mutum ya bari manzon Allah ya mai wata magana wadda take addu'a ce akan mutum wara kyau mutum ya shiga uku so da haka shi yasa ba a so mutum ya rika taba shari'a domin akwai waɗanda an yi masu addu'a ta gaba ɗaya to ba mutum shi aka nuna aka yi mawa ba amma ya shiga cikin addu'a kamar misali yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce Allah ya tsine ma mata waɗanda suke ariyatun kasiya kaga ai ba wai wasu aka nuna ba amma aikin ne duk wanda ya zo ya yi sai ya shiga cikin tsinuwan Ko da aka ce la'anallahu alwasila wal mustausila wal washima wal mustaushima hadda wan nasib akai akai akai akai wal la'anallahu ah, minan nisa al mutafallijat duka aka tsine masu to ga ba su aka nuna ba wancan lokacin amma aikin aka kawo wadda ta je tana ƙara gashi an tsine mata wadda ta je tana yin zanen tatu an tsine mata an tsine ma mai ƙara gashin an tsine ma wadda ta yi an tsine ma wadda aka yi mawa an tsine ma wanda ta yi tatu an tsine ma wanda aka yi mawa an tsine ma wadda ta je ta aske gashin gira an tsine ma mai yin an tsine ma wadda ta je ta ba da haƙoranta aka feffeke mata an tsine ma mai yin duka waɗannan kaga gaba ɗaya ne ba sai waɗancan da suka yi a wancan lokacin ba aikin yana ci gaba ne duk wanda ya zo ya yi aikin ya tarai ya yi shi kenan ake magana kaga wannan an yi la'ana ne gaba ɗaya ta abin nan su? ko la'anan lahun rashi wal murtashi Allah ya tsine ma mai ba da cin hanci da mai cin hancin kaga ba tun can duk ko yanzu aka yi ta maimaitawa kaga sun shiga cikin tsinuwa? shi yasa aka ce duk waɗannan aikin da aka ce har annabi ya tsine ma wani ko an ce wanda ya dan wuta ne ko Allah ya tsine to wannan ya nuna babban zunubi ne zunubin nan saboda akwai kyacewa kai ya fito ko saboda haka duk wanda annabi ya faɗi mai wannan magana irin wannan bai sha ba kuma mujiza ce tashi wana ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin ay fa'alu bi nabiyihi ay yashiru ila rubaiyatihi ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah aka ce hushin Allah ya tabbata akan wasu mutane manzon Allah fa ke faɗi da kanshi ce lalle fushin Allah ya tabbata akan wasu mutane da suka yi wa manzon annabinsu irin wannan yana nuna haƙorin shi da aka cire yana cewa hushin Allah ya tabbata ga wasu mutane da suka yi manzon su irin haka ya nuna haƙorin inda aka cire mai haƙori ya nuna wannan ya ce Allah kushin Allah ya tabbata ko ya tabbata akan waɗanda suke wa manzansu su haka sannan ya ce fushin Allah ya tabbata akan duk wani mutum da ya bari manzon Allah ya kashe shi saboda Allah kenan shi ya zo yana faɗa da Allah har kuma manzon Allah ya kashe shi to wannan fushin Allah ya tabbata kai shi Allah ka tsare mu mu dai muke magana kissan azalimai kun ga dai wannan zalumi ga kuma akibarsa ga abin da ga wani nan 29 amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tudraba ra'sahu ay ay bayna hijraini bayna hajaraini annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kwankwatsa kan wani a tsakanin duwatsu guda biyu annabi ya ce shi ma a kwankwatsa mai kai a sa a sa kan shi a abun nan a kwankwatse ba a cewa mutum yayi abun da ya ga ma kyale shi ba a yin haka nan in mutum yayi shi ma a yi masa an anas bin malik radiyallahu anhu kala, ada yahudiyun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala jariyatin fa akhadha awdahan kanat alaihi alaiha wa radakha ra'saha yace wani ba yahudi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ketare iyaka yi zalunci kenan akan wata yarinya baiwa baiwa ce fa tana kiyan tana da awakanta tana da awakanta da abun nan ɗinsu abun nan abun nan kai kayan kwalliya na zinariya take da shi ba awaki ba abun nan kayan kwalliya awdahan shine huli fidda irin kayan kwalliya na azurfa na abun nan take da su wa sumiyat awdahan li launiha an ce mata awdah saboda fari tana da farare ne masu kyau kun san da yadda azurfa take da kyau to wani ba yahude sai ya ga yarinya da wannan zinariya abun nan azurfarta mai fari sol mai kyau mai ban sha'awa sai ya tare ta ya kwace to kuma da ya kwace wataƙila yana tsoron kada ta faɗi ta faɗi ma iyayen gidanta ta ce ga wanda ya kwace sai kuma ya danne ta ya ɗauko dutse kwankwatse mata kai bayan ya kwace mata wannan abin nan ma ai wannan banna tuntuni ake banna amma kuma kyale ta shi yasa take take abin nan ba wanda duk yayi ai masa shine ka'ida mutane ɗabi'a ta ɗan adam dama shi mugu ne azzalumi abu biyu ke hana shi wannan zaluncin ko dai imani da aiki na kwarai ya sa ya fita daga wannan ɗabi'ar tashi ta mugunta ya zama ya daina wataƙila tana nan kwance amma fa ba zai yi ba saboda imani da aiki na kwarai ko kuma doka kami'a dokar da in yayi za ta kwankwatse shi shi ma ya san akwai doka yadda in yayi zai ta ji mai dan da yawa wasu da suke kin yin laifi ba suna jin tsoron Allah bane yasa ba sa yi aƙiba suke tsoro sun san in sun yi ba za a kyale su ba za a ji masu wanda ya zai zai igiya har sai ta yi rara wajen ɗaure shi sannan a ji masa yanzu kana nufin duk wanda ya tashi bai da ko kwabo ya je bi ta gaban banki ya wuce baya son kuɗi kana jin tsoron Allah ne ya hana ya shiga banki ya ɗauko kuɗi kowa ne tsoron Allah ya hana an barno kuma kuma da ka je yanzu da ka tafi ATM din nan ka ce bari ka sa ATM da kuma ka ɗau diga ka sa wanda zai fi saurin ka samu kuɗi na'am atm din yanzu wanda ya je da diga kai da ka je da atm sai ka riga shi samun kuɗi na ban ji ba ai dama abin da muke maganan ka gane kenan amma wa zai fi samun kuɗi inda abu yana tafiya daidai shi ya zo da diga kai ka zo da kati wanda sai ka sa sai ka danna wasu nambobi sai ya yi kir sannan ya kirgo daidai abin ne baka shi ko zo da diga ya samu ɗakin ya gabdara mai diga ba sai ɗauko duka abin ba ma gaba ɗaya ya tafiya shi baka ga ya fi sauri ba to amma me yasa bai zo da diga yayi ba kana jin tsoron Allah ne ya hana kowa ya haka tsoron mi zai biyo baya ya hana shi in ya taba wurin nan da diga ya san yanzu shi ma zai sha wuta wuta na nan sa ga lawan wuri inda da sun zo suka ji wannan abin da sun sa su sakan mai ita kawai haka aka ba su to wannan shi yasa wani bai zuwa wurin ya dauko amma in ba haka ba yanzu yaran nan da kake ganin ba su da tausayi ba su da imani ma iyayen gidan yau nan da asuba inda ne sallah masallacin da ne sallah ina zaune a cikin masallaci wani bawan Allah ɗalibi ya zo ya taso yana malami ya taso yana nasiha yayi yi nasihohi ya yi addu'a ya jawo hankalin mutane bayan ya gama akan goman nan wannan goman ne ya nuna mahimmancin lallai yanda za a yi a samu kowa ya samu abin da zai bayan ya gama ne sai ce wannan lokuta kuma na lokaci ne na adda ai ta addu'a Allah ya tsaunar da ƙasar mu lafiya kowa na neman yadda za a zauna lafiya masifa ake ciki ba kaɗan ma a yi adda ya yi maganan wasu da aka yi kidnapping an kwakwashe su abin nan ba akwai wata mata je ina tsaye a abin nan na je office ta zo ta ce dan Allah ma la samu adda he da ta wuce ma na santa kuma ta ce an je gidansu an kwashe su amma da yanzu an sako wasu sai da ta wuce wani ya ce ai irin dukan da aka yi ma matan nan ita kanta ba tafi da ita ba amma sai da aka yi mata ligis to yan gidansu na can har yanzu guda uku a can wani wajen abu nan to shine ya ce ta a adda Allah kiyaye sai ce kuma a yi addu'a Allah ya raba matasanmu da shaye-shaye saboda jiya da daddare aka kira shi wata shari'a wani yaro matashi ya ba mamansa ajiyar dubu ɗaya to sai ya dawo ansa dubu ɗayan shi ya ce mama ina ajiyar da na baki dubu ɗaya ita kuma ta ce dubu ɗayan nan ka yi haƙuri na kashe ɗari biyar a ciki bukata ta taso man na rasa yadda zan yi amma na kashe ɗari biyar ce kika kashe ɗari biyar cikin kuɗi na ta ce ka yi haƙuri ɗan uwanka zai dawo an jima za a shi ɗari biyar in bashi in baka yanzu an shi ɗari biyar ya ce Wala ba zai an shi ɗari biyar ba sai ta fito da ɗari biyar ɗin nan ta ce na zan fito da ita to na kashe ya ce ai ko za ki ga ta yi zaure ita ta ɗauka tafiya zai yi a ba mala shi taɓari ya ɗauko yana zuwa ya mangaje ta da taɓariyar nan ya ce ban kuɗi na to a sadda yake maganan da asuba ta yi tana ta asibiti don tittika mata da ya dinga tika mata taɓariyar nan to shikenan sai da aka kwashe ta aka tafi da ita saboda ɗari biyar taɓariya wallahi taɓariya ya ɗauko ya ce na baki ajiya sannan kika kashe dubu ɗaya ba ta ajiya ta ci ɗari biyar ciki shine ya zo da taɓariya to kuma irin waɗannan abubuwan da kuke gani nan al'umma fa suna kallo yanzu ya kamata wanda ya yi shi haka a cikin unguwa mutane su kyale shi ya su lallaga shi kowa su kashe shi ba su ɗauka daga nan su kai polis su polis daga nan su ma su ɗauka su yi abin da za su yi to amma shi kenan sai kaga an gama yanzu yana nena ta yawon shi uwan na asibiti shi kuma yana nena ta yawo na taba gaya maku wata rana wani ma ba ma shaye-shayen su kai ba wallahi wallan yanzu yarinyan da na ce maku yayyan tafa suka zo suka samu wata rana a gaba ina na gama karatu kamar irin zaman nan da nike suka zo suka ce suna neman fatawa ne na ce Allah sa na sani suka ce suna da kanwa a cikin gida amma kullun zuciyarsu na riya cewa su kashe ta ina ce ku kashe ta inna lillahi mi taimaku ta ce eh ai za mu baka labu na ce eh ai ni ma shi yasa ban faɗi hukunci ba in ji mi ko me yasa za ku kashe ta suka ce tana zaune ne tana tana latsa waya tana chatting sai mamanta ta rika ce mata tashi ki dora man sanwa tana cewa to tashi ki dora man sanwa tana cewa to kun san ko mata da suke cewa ayan su dora masa sanwa ai suna so su koya masa ne ko dan na ba da labari dazu da rana ce yanzu yau ina jin kwana bakwai kenan aka ce diyar wani babban mutum ginshikin ginshiko gwanki ne shi to ta auri diyar wani gwankin kuma gwanki da gwanki za su yi faɗa na karo da karo za a yi da ɗan gidan gwanki da ɗan gidan gwanki to yanzu yar gidan gwanki shi dan gidan gwanki ya ce ma yar gidan gwanki ki mana girki yau ya ce yana son a yi a yi a yi a yi a yi masu pepesu zai zo da abokan shi su ci abincin amarya ta yi pepesu sannan ta yi wani wai kuskus da ko wani komi wata irin miya dai da za a hada da kuskus da a yi wannan sos irin wannan a wannan din da kuma menene ya dai hada abinci wajen kala uku ta ce an gama ga kayan cefane nan duk an kawo aka ce ta yi abinci ya tafi ya je ya zo da abokai kawai ya zo kicin ina take ina abinci ya zan wannan lola ce sweetheart ina sweetheart bata iya sanwa ba ya kira ya kira ya ji shiru tana ce tana ta kuka gaban abin kunna ma wuta ko wuta bata abin ta ce ita ta rasa da wani za ta fara da wallahi ita ta zo ta kasa ita ta rasa da wani za ta fara to wani kika yi a ciki ko ɗaya ta yi ba wa ya ce hada shinkafa da wake hadawa ya ce da shi ya fi son shinkafa da wake to hawa ya kaji matsi ce har shinkafa da wake bata iya ba to kuna ganin kamar dariya wala ba dariya ba ne? ba na taba gaya maku wata sai da aka ce za a ci shinkafa da waken ba ta daga ta kira uwarta ta ce wai da Allah za ta dafa shinkafa da wake wai wanda za ta fara sawa ya gane ni ne hen ce sa su duka ki ta ba da wuta kawai sa su hada da shinkafa da waken ki ta ba da wuta ya ce ya ta ba su wuta kawai mace ba ta san za a dafa shinkafa da wake wanda za a fara sa ba ta kuma ma in ta kasa wannan ta dafa su daban-daban mana a haɗa eh, <laughs> ta dafa waken daban ta dafa shinkafa daban ta gama ta yi kwaɗa mahaukaciya ta ya mutsa ba shi ke dan ko kuma shi ya mutsa da kanshi ba ma ya fi daɗi ba ka ɗebo wannan daidai da kake so ka ɗebo wannan daidai da kake so wannan da shi ne girkin mutunci amma yanzu kwaɗon maukaciya kawai mata ke yi kwaɗon maukaciya dafa duka ina amfanin dafa duka dafa duka dama kwaɗon maukaciya ne sai an rasa yadda za a yi ake dafa duka ko ba ka kasanta ba dama lansa ne da sai an rasa abu a gida ba kayan miya isasshe ba kaza sosai ba sai a ce to bari dai mu tashi gidan nan ko yadda dafa duka a yi dafa duka abincin maukata ne a yi to ana zaune lafiya ina ake yin dafa duka da abinci na karamci shinkafa daban ake dafa shinkafa daban wake daban kuma miyar dage-dage imana eh da nama a ɗebo wannan a zuba daidai da kake so ka ɗebo wannan ka zuba daidai da kake so in ka ɗebo shinkafa ka ɗebo ka aje ka ɗebo wake ka haɗa sai ka ɗebo miya kuma daidai kana zuba ga miyar gaban ka in ka ji ta ragu ka ƙara in ka ji ta ragu ka ƙara amma yanzu kawai <laughs> kwaɗa ba ka waya wata suna su ce wai jollof rice jollof wane ne duk ƙarya ne kawai maganin kiwo ya ce kawai aka nemo to amma dai a ci ban ce laifi bane kana ce na haramta abinci a ci a dai a ta ci to ita wannan koshi bata iya ba ta rasa wanda za ta sa a cikin waken nan saboda haka kawai wala ta ce ita wallahi bata sayar da za a bai ce kika kasa girkin kuma na zo da abokaina ya ce to wallahi uwarki da ta kawo ki ko gidan nan bata iya girki baki iya girki ba yanzu ko ma gidanta sai ta koya maki girki ki dawo ka jadda kai akai ta kuka akai ta ya ce wallahi ba za ta zauna gidan shi ba bata iya to me amfanin auren da yayo ba za ta girki ga abokan shi ya zo ta ce bata iya ko ɗaya ba ta koma gida mamanta sai ta koya mata sannan ta dawo hmm? ko ni dai koma waye dai kun da ji yadda akai to shi yasa suke koya suke so su koya ita wannan da aka ce mata tashi ki dora man girki tashi ki dora man girki kawai ta ki sai maman ta zo ta kwace wayan da ta kwace wayan ta tashi ce ba ni wayata ba ni wayata ta ce ni ke ni zaki ta ce ban wayata ni ce mama ban wayata mama mama sai ta jawo shi ta kifa mata mari tana sauke hannu ita ma tana mai da nata maman nan na marin ta ita ma tana sauke hannu ita ma ta rabta mata mari maman nan ta ce inna lillahi wance niki kamara? ta ce na mare ki ban wayata sai kawai ta faɗi ita maman daga naka kai asibiti daga nan sai makabarta ta mutu bakin ciki zuciya ta buga to shine suka zo gaba na suka ce su yanzu kullum suka tuna ita ce ta sanadin kashe maman na hesu ji suna so da daddare ta su yanka ta kawai su kashe ta ita ma tunda ita ta kashe mamansu sai na ce to kasan matsalan ne yanzu in kuka yanka ta nan wataƙila wancan ba a san yadda aka yi ba kuka san yadda aka yi wannan kuma a ce kuka yanka ta hukuma ba kyale ku za ta yi ba za ta ce kun ɗauki hukunci a hannunku ko dai kuka yi ta ƙara wajen hukuma ko kuma tunda kun ce ba baban ku ɗaya da ita ba mama kuka haɗa to yi da ta can wurin babanta ku daina ganin ta shi fi muku sauki ita kuma ta je ta haɗu da Allah ni a fahimta ta aka yafi muku sauki to kaji uwarta ta kima mamari to ita shaye-shaye ta yi wannan ba sha sha ta ba sai dai ta sha matsalan shan waya ta sha ƙwayan waya idan mutum yana jin kiɗi da waƙa yakan bugu ya yi maye ko ya bugu ya yi abin da giya ma ba ta bugar da shi kamar haka nan saboda giya tana bugar da mutum ne gayatu bugar wadda za ta yi mutum ta bugar da shi awa 24 to amma in mutum ya saba da jin kiɗi da waƙa har ya bugu da su ya saba da wannan abun yana yin buguwa ne ta har abada shi ya sa wani idan ya bugu tun yana yaro to za ka ga buguwan nan tana nan in dai ta kiɗi da waka ce saboda yanzu nan nan in lokacin da kake ƙarami kana yawan zuwa inda ake kiɗi ana waka ka ji wakar da ka iya har yanzu baka mance ta ba to to ba buguwa ba ce? to kuma tana nan na'am haka wani malami ya ce ce mutum yakan bugu da kiɗi da waka fiye da yadda yake buguwa da idan wanda ya bugu da wata waka zai san ya iya waka tun yana ɗan ƙarami kuma har yanzu bai mance ta yana yi ya iya ta saboda ya bugu sosai a lokacin da ya ji ta ba wani haka waɗannan dai su ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da ya kwankwatse ta ya kwace mata wannan zinariya abin nan azurfa sai kuma ya kwankwatse mata fa'uti ya bihi ai biha ai sai ko fa atabiha ahluha rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi akhir ramaqin wa qad asmatat aka zo da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da sauran rai a lokacin amma fa ta yi shiru ba ta iya magana kwankwatse ta yi ba ta gama mutuwa ba fa qala sallallahu alaihi wasallam man qatalaki annabi ya ce wa ya kashe ki to ba ta iya faɗin sunaye ta ce wane ne sai annabi ya fara kallon waɗanda suke wurin yana cewa fulan wane ne li ghairi alladhi qatalaha ga wanda bai kashe ta ba yana nuna wasu yana cewa wane ne wannan ne sai ta haka ta ce a'a fa asharat bi saboda ta daina magana lokacin fa asharat bi ra'siha Allah sai ta kada kai ta haka ba shi bane saboda sannan ba ta iya magana ya ƙara nuna wani ya ƙara cewa wannan shi ya kashe ki فأشارت برأسها الله فقال ba wanda ya kashe ta bai ce تبيتي فأشارت Allah ta ƙara nuna a'a wannan ne kashe ki sai ce haka ba ta iya magana lokacin an riga an kwankwatse ta a Allah faƙala fulan sai ya nuna wani ɗin yanzu sai da ya gewaye annabi ya nuna wani ya ce wannan ne kashe ki ta haka wannan ne kashe ki ta ƙara yin haka ya tsallake wanda ya kashe ta haka zagayo ya ce wannan ne sai ta haka ta ce ta ce na ta nuna eh shi ya kashe ta fa asharat an na'am ta nuna i eh. kaga kenan yanzu yaro karami yana ci a haka yake ko idan kuma aka ce aka zo daidai fa sai haka sai ce eh to haka ta yi ita ma duk wanda ya nuna wanda ba shi bane sai ta yi haka aka kawo kan wanda ya kashe ta aka nuna shi ta yi haka ta ta yi haka saboda ta daina magana ta riga ta kusa mutuwa gab da mutuwa take aka zo da ita fa amara bihi annabi ya ce aiko zai sani wanda ya kashe ta nan fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradakha ra'asahu baina hajaraini annabi ya ce ku kama shi shi ma aka ɗauko duwatsu guda biyun nan shi ma aka ce ku kwantar da shi kan dutse aka kwantar da shi kan dutse ya ce shi ma ku fasa mai kai aka fashe kan nan shi ma yadda ya mata wa fi riwayatin ukhra fa lam yazal bihi hatta ai aqarra ce bai gushe ba annabi sallallahu alaihi bai gushe ba da wannan yana yana abun nan dinsa yana matsa masa har itarafa har ya itirafi da kanshi ya ce abin nan shi da kanshi ne ya yi mai ma ai mako farudika ai ra'asuhu bil hijara shi ma sai aka kwankwata kanshi kawai da abin nan da dutse shi ma tunda shi ya yi. ya fito ko min fawaid wa'izatul qissa daga cikin fa'idoji da wa'azin da wannan kisa kuma za ta koya mana shine ai na ɗaya fi hadhihi al ya tabayyano lana a cikin wannan kisan za mu gano cewa mudal izza wal karama wa siyada za mu gano ƙololuwan daraja da ƙima da matsayi da jagoranci wanda da musulunci yake da shi allati kana yatamatta'u biha al awail wanda musulmin farko suke da shi da yanzu ka isa wa yahude wannan kace a kamo shi amma ka galli da gaban yahudu falaqad aqaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahudi ku duba annabi ya ladabtar da wannan ba yahude bi misli ma tada bihi ala almar'ati muslima akan abun da ya ma mutum mace musulma musulma ce fa lokacin abun nan jariyar nan ya kankwatse ta aka ce sai an rama mata kuma abun nan ne almuslima wal ana kam min rijalin tuzbah amma yanzu ku auna yara mazaje nawa ake yankawa wa falon tuqtal yara nawa ake kashewa wani sa'in tunta haku a na mata nawa ake keta masu mutunci wala ta ku fi da sha'aratun wala garu fi na za ka gan mu gashi nan ba ma motsi gashin mu bai motsawa alama an damu ba ma damuwa ko kiyashi baya ba ma kishi ko irin na daidai da kwa kiyashi ba ma damuwa mu ji cewa a ran mu ma muna kishi an mana ba daidai ba fa ghiratuna jama'a ina kishin mu yake ga musulmai da musulunci wa aina izzatuna ina daukakar da muke da ita da darajar mu wa aina rujulatana ina zaman mu abun nan mazaje da can yanzu matar rijalu wa matal kamal akwai dai mazaje yanzu amma sai dai maganan mazakuta ba maganan wannan daraja ta jarunta ba yanzu kan babu matar rijalu wa matal kamal to shine saboda haka zamu gane wannan cewa lalle musulmi yanzu suna cikin suna cikin kaskanci a taba a taba musulmi a taba musulunci a taba abu babban abun ma lokaci har da yan cikin gida masu dawo su ce ba komi na biyu wa fil qissa ai wannan kisa anna rajula yuqtal bil mar'a namiji akan kashe shi in ya kashe mace ba a cewa ba daidai suke ba kama tuqtalul mar'atu bihi kamar yadda ita ma mace in ta kashe za a kashe ta kuma in ba a la'akari da cewa wannan jariri ne wannan babba ne mai hurhura in dai ya kashe yarinya karama to ba a cewa ba za a kashe shi ba shi ma kashe shi za a yi an nafsu bin nafsi ne kawai amma malaman fikiwa da suka yi magana suka ce idan mutane suka dawo kan diya wannan ya kashe jariri a ce yanzu wannan profesa ne sai ya kashe jariri kaga hukunci kashe shi za a yi ba ruwan shari'a da cewa ai wannan profesa ne yana amfani ya yi ilimi ya je cambridge university ya je ina ya je ce wacece ɗayan o ina ne oho harvard ya je harvard ya je ina ne duk ba ruwan shari'a da wannan ta ce oho dai mutuwa zai yi to amma idan danginsu su suka dawo suka ce yanzu su sun yadda ka a kashe shi za su an shi diya kuna gane karatu suka ce yanzu sun yadda ka a kashe prof tunda ya kashe masu yaro to amma sai an shi diya to sun samu su ce amma fa diyar kuma irin ta prof za mu ansa ba diya ta asali ba wadda ake an san raƙumi ɗari su ce sai kun ba mu raƙumi ɗari uku in kuna son mu ba prof tunda ai kun san amfanin shi kun san fa'idar shi to ya kashe ɗan jaririn da ba zai ko tunda an tsallako daga kashe amma in kisa ne za a daidai yake ba a ca jariri ne shi wannan wannan kuma amma aka dawo diya to suna samu su ƙara gallaza diyar tunda sun san kuna son profesa kun gane to shi ne to yanzu da ba kashewa za a yi ba mun yadda za a shi diya amma fa diyan nan za mu gallaza ta sosai saboda haka maimakon raƙumi guda ɗari ɗari uku za ku bada in kuma ba haka ba ta ba kashe prof to shi kenan kuna da kuɗi sai ku ba su su ƙyale muku shi amma in dai kisa suka ce za a yi to ba a ca ba daidai suke ba aishi shi wannan akwai ilimi ya shekara talatin ma a harvard ya je waye ya rubuta littattafai ma ko littattafan da ya rubuta sun taimaki al'umma sun taimaki kasa da aka zo zaben kasa ma shi ya je ya rike wane ne ina ruwanmu na wannan a ce ina to yanzu kuma lokaci ya yi tafi makabarta tun da ya kashe ɗan jariri mhm. ko zai ta turancin shi ya ya ce ko ta akwai sauran littafin da zai fito da shi jibi a ce oho in ka tafi a buga ta ganin in hmm, kwakwale shi ko ma wani ya kara ma aka ce za a ya shi kenan suna da zabi kamar yadda wasu malaman suka ce jawazu su'alul jarih min man jarahahu ya halatta idan aka ji ma mutum rauni kuma ana iya magana da shi ga shi a gaba ya halatta a tambaya cewa ya ji maka ciwo kamar yadda aka tambayi bai wannan wa fa'idatu su'al an ya'tarifa almuhtahimu ay li talibi ko shi dan wanda ya zama shi wanda ya zama almuttahamu kenan li talab shi dan shi in ya ji ya ce shi ne din in an zo ana cewa ya ji maka ya ce shi ne kaga ba shi kenan ma fa idza aqarra thabata alaihi alqatl kaga idan ikrari shi kenan wa in ankara fal qawl qawluhu ma yaminihi amma in yayi musu ya ce ba shi bane kuma ga wannan ya riga ya mutu to maganar shi za a dauka yanzu in dai ba akwai shaidu ba wannan na abin nan yan uwan mamaci yi a ma kuma daga nan maganar shi za a ansa da rantsuwar shi wala yalzamuhu shay'un bi mujarradi qawlil majruh ba za a ce wani abu ya zama kanshi ba inda ya tsuran kawai wanda aka ji maraunin ne kawai ya faɗi to ba za a yi da maganin shi ba amma in akwai yan uwan mamaci kaga sai su zo su kuma su cancanci jin dan uwan su bil kasama ko su rantsuwa a raba masu rantsuwa hamsin su yi saboda su cancanci ran dan su in suka rantse shi kenan sai su cancanci jinin dan su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 aka yi wanda hannu ce wasu suna ganin kamar fushi ne to kuma fushin ne da gaske ne fushi ne abin da ya sa wani lokacin mutane su ba su iya gane abin nan akwai masail wanda kullum an yi ta magana kai ba ma ni ba manyan malamai sun yi magana sun warware matsala matsala ta zo an warware an warware an warware amma kullum mutum sai ya ta maimaita kuma wani lokaci ka ga wasu masu maimaito tambayan nan yan gida ne fa ka yi maganan nan ba so ɗaya ba ka maimaita ka yi maganan nan ka maimaita amma mutane sai su ta ƙara dawo ma wasu ta waya za su zo su ta tuturo man su ta tuturo man su ta tuturo in muka zo muka ba bada addu'a nan wurin wani ya tafi ya je ya turo ya ce shi yayo bincike maganan nan takardan nan da'if ne hadisin ma da'if ne ya ce wane ne su ta tuturowa to zan ta bada ansa waɗannan abubuwan ne koyaushe abin nan in ka ji abu bai ma ba kawai ka ajiye ka ɗi. kuma abun nan wani lokaci sai mutum ya ce da'if ne yanzu wancan wannan maganar da muka yi na ranar arfa wani ya ce da'if daban da ya man magana an dade amma ranar sai ya ce sai da ya fara tura masu hasan ya suka ce wannan ba maganan su bane sai ya turo min ya ce hadithin nan da'if ne saboda haka abun nan ne yau da na zo aka ɗauko wani ya turo hadithin an bi shi an yi takharijin shi wanda aka samu a ciki wanda ake ganin cewa ba a san shi ba sunan shi ne ba a sani ba aka ce wani malami aka yi maganar cewa imamu sha'abi wannan imamul bai haƙi ya ciro wannan hadisin a cikin abin ɗin a cikin shu'abil iman ɗin shi an yi bayanin hadisin nan kawai illan akwai wani da aka ce majhul ne ba san sunan shi ba sai aka ce amma shi imamu tabar ya biya tantanto wane ne har da sunan shi don haka waɗanda suka ruwaito hadisin nan muwaththaqun ne an amince da abun nan su don haka ba a ma jingina shi ga wani abu abu ne wanda za a jingina shi a ingancin sinadi idan aka ce abu da'if ne hadisin nan da'if ne inda za ka koma ka ta kallon mustalawar hadith ka ga menene ake nufi shin shi abin ne koko cikin isnadin hadisin ne aka samu ba cikin wanda suka ruwaito to wannan ba za ka ce mutlakan kawai a nan ne ba to amma tunda kana da wannan ilimin ba sai ka yadda ba kawai ka ɗauko naka wanda ka yadda da shi kai ta aiki ba shi kenan ba sannan an zo an yi magana arfa cewa arfa za ta kasance ranar juma'a malamai tun da can ibnu hajar da wannan da ibnu kudama duk sai da suka yi magana akan cewa arfa idan ta faɗo kowace rana ce ko ranakun da aka ce an hana azumi da aka ce ko da aka ce kada a azumi ranar juma'a cewa aka yi kada a keɓe ranar juma'a da ranar asabar su kadai sai dai in an yi azumi misali ranar kana so kai ran juma'a to kai ranar alhamis sai kai ranar juma'a ko kuma bayan ka yi ranar juma'a sai kai ranar asabar in asabar ce kake so kai kai asabar kai lahadi ko kai juma'a kai asabar misali wannan ga azumi ne adi wanda kai ka sa kanka amma azumi idan ya faɗo ranar juma'a ko ranar asabar za mu yi azumi ba muna azumi don yau ranar juma'a ba ce ko don yau ranar asabar ce muna yi ne don yau ranar arfa ce kamar kai ne yanzu in ka shigo masallaci bayan sallar la'asar an ce ba a yin nafila bayan sallar la'asar sai ka shigo masallaci to yanzu kana yin sallar nafila ne dan ka shigo masallaci ba dan kana so kai nafila bayan la'asar ba kana karanta qur'ani bayan la'asar sai ka zo wajen tilawa ba kana yin sujada ba ne dan kana nafila bayan la'asar kana yin sujada ne dan yanzu ka yi tilawa ta karatu to menene matsala cikin wannan kuma ba mu ne muke magana ma balle mutum ya rena mu ya ce mu ne jigajigai ne ku duba na gaya maku ibnu kudama yayi ibnu hajar yayi a cikin fatawul bari sannan kuma manyan malaman nan da suka bin baz yi magana akan wannan salul uthaymeen duk sun yi magana akan wannan in ranar arfa ta zo ranar juma'a ku yi azumin ku na ranar arfa ba kuna azumi bane da ranar juma'a kuna azumi ne dan yau juma'a ranar arfa ce wata shekara in ta zagayo ba ranar bane to ashe kaga ba dan ranar kuka yi ba kun yi da dan ranar arfa na ko ina duk an to mutane suna ji ne su a fiqhiyyar nan duk an yi bayani duk ga matsalar nan an warware ta ba da malamai ba su warware ba to in baka son yin azumin ne ba sai ka wahalar da mutane ba kawai ka yi ranar dama ka so tuntuni ka yi to ba shikenan ba sai ka kai kai zaban ka ka ki ai asara kai kai asarar ka kamar sauran mutane su yi amma wannan sai an gama sai wasu su dawo to yanzu ya za a yi wasu su ɗauko hadisin ce an ce ba a yin azumin ranar arfa to su yanzu me za su yi kuma an ta gaya masa abin da za su sun da. shi ne kajije na ina faɗa to ko da na koma yadda na bada ansa dole don sai da naga wasu duk sun tuturo sun ƙara caya su su a basu abin nan an maimaita an maimaita ba daga wurin mu ma an ji daga wajen manyan malamai sun yi bayani akan cewa rana arfan nan rana ce babba in ta faɗo ranar da aka ce kada a keɓe cewa aka kakka keɓe ranar ranar juma'a aka ce kai kullum ko daren juma'a ka ce kana da wata nafilar ka ta musamman da za ka riƙa yi daren juma'a ko kana da wata sallaka da za ka riƙa yi ta musamman a ran asabar ko kuma ka ce ka ware juma'a kowace juma'a ta zo sai ka yi azumi amma sai aka ce in kana azumin dama ka saba ya faɗo juma'a ko wancan ne za ka yi abinka kamar kana azumin dawud misali sai ya zama wacce ya zo ran juma'a ne wata rana ya zagayo ba za ka yi azumin ka ba to wannan shi ma ya faɗo ranan ta yi daidai da ranar arfa ran juma'a ce kuma to ba ma da mutane ma addini suke so ba sai su ƙara murna ba ma ranakun nan an zo an faɗi mahimmancinsu da ranar tarwiya nan muka karanta da ku da ranar tarwiya da ranar arfa da, da ranar nahar da ayyamu tashrik mu wannan bukin idinmu ne shine ranakun da Allah ya ware mana mai ta samun lada ciki muna wannan to wannan sai gashi ya zo juma'a ranar arfa ga ta kuma ranar juma'a sannan kuma bayan ga ta ranar arfa aka ce ranar juma'a kuma akwai wata sa'a ba wanda zai daidai da wannan sa'an kuma yana roƙon Allah face sai Allah ya karba masa aka ce bayan la'asar zuwa faduwar rana to mutum yana so mu yanzu hannan nan malam Abubakar ba da shawara ya ce ranar juma'a ma kada ma mu karatu kawai mu bari mu ce kawai a tafi kowa ya je ta aiki to saboda ka samu abun nan ba to amma mutane su ta rigima kan abun da gashi nan malamai sun yi bayani akai sun yi ni ma abun da na junin malaman nake mai tabako mun karanta a littafi mun ji fatawoyin manya-manyan malamai an yi masu duk waɗancan da na lissafo bin bas su alulu femin dukkan su shek aljar duk an masu tambaya akan waɗannan abubuwan sun ba da ansa to mutane kuma sai su ta ƙara tambayan cewa su dai wasu sun ce kada a yi to in ka ɗauki wanda suka ce kada a yi ka ƙi ba shi kenan maka yi zaman ka tun da nawa ma wanda ya ce dole ne to ba a ce ma dole ne sai ka yi ba amma kuma za ka yi asara ko za ki asara ko mutum kuma bai azumin ba to ya sauran ayyukan mana mata da ba za su yin azumi ba an zo ranar arfa ba ta da tsarki ba za ta yin azumi ba to sauran abubuwa da aka ce a yi fa to kuma mutumin da da zai zo ya ce maka in an faɗi magana nan ni abin da nake so idan aka zo mutum aka yi magana ya ce to sai kawo wadda za ta ɗauke wannan ɗin yanzu a ɗauke wannan to kawo taka wadda za a yi a shi kenan wannan ba ta yi ba to kawo taka ka sa wadda za a yi mu mu samu mu dai ma muke mu samu wadda za a yi to wannan shi ne abun nan kuma mun shayin bayanin nan in aka ce da'if yana ɗauka abubuwa da yawa ne ba kawai daga kaji haka nan kawai shike nan sai ka tashi ka yadda magana ba sa a yadda magana da yawa in haka ne wannan shi ne Allah taimake mu wasu ba su san me yasa in ne faɗa yanzu zai ce amma na wuce wani ma daga ya je ya shiga abin da ma ba ruwan shi bai ma sani bai rajaban bilgaibi ya ce abun nan ne wani ya ce daga gida ne faɗa ya taso to in faɗa ne sai ya zo ne in faɗa daga gida ba sai in kwakwaɗe ta wani kwakwaɗe ta zan daga gida kafin in zo na sai na zo na in faɗan gida a yanzu faɗan gida ne daga can zan gama abin da zan yi ba sai na zo nan karawa <laughs> Allah ya zo ku ji assalamu alaikum